Voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da sahabo Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hira da sashen Hausa ya da gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido dangane da ficewar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo daga jam'iyyar PDP mai mulki. Sai kuma dambarwar siyasa a jihar Adamawa. Har yanzu 'yan jam'iyyar hamayya na apc a najeriya na ci gaba da cece ku ce dangane da ɗage ranar zaɓe za ku ji mai magana na baya-bayan nan kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta waya tarho amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa sahabo imam aliyu Amurka ta ce ta damu ainin kanta barbarewar al'amura ciki da kewayen gari da ake kira da Beltsafe a Ukraine inda ‘yan tawaye da suke samun goyon bayan Rasha a kasar suke ƙin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙasa da ƙasa ta shiga tsakani aka ƙulla kan rikicin da ake a gabashin ƙasar. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar jiya litinin ta ce an wato an ƙirga keta yarjejeniyar har sau 129 a daren lahadi kuma aka kashe mutane biyar kakakin ma'aikatar jan saki ta bayyana keta yarjejeniyar da gwamnatin ukraine ta bada labari a kai a zaman takala da take barazana ga yarjejeniyar tsagaita wutar da kasashen rasha da ukraine da jamus da faransa suka bada sanarwar a kai cikin makon jiya wacce ta buƙaci 'yan tawaye da dakarun gwamnati su janye manyan makamansu Masarar ta kuma kai wani farmaki da jiragen yaƙi a gabashin Libya jiya Litinin a wani matakin ramar gayya ba tare da wani bata lokaci ba saboda kisan gillar da aka yi wa Kiristoci 'yan ƙasar Masar mabiya ɗariƙar kwafti da 'yan ƙungiyar ISIS a Libyan suka aiwatar. Masar ta kashe mayakan sa kai masu yawa har da ma wasu fararen hula a harin na bama-bamai da ta kai kan garin da ake kira Darna inda aka hakikance nan ne tungar mayakan sa kan kamar yadda jaman ƙasar suka yi bayani. garin yana da tarzomar yana da tazarar kilomita 1,300 gabas da wurin da aka kashe waɗannan mutane a jawabin da ya ta talabijin shugaban masar abdul fatah el sisi ya alkawarin mai da martani ga kisan da ya kira mummunar ta'addanci masar ta samu goyon baya mayakan sa libya karkashin gwamnatin da ƙasa da ƙasa take goyon baya a farmaki da ta kai a Denmark kafofin yada labarai suna ba da rahotannin cewa dan bindigar da ya kai hari a wani taro kan yancin magana da kuma wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Copenhagen wadda tuni yan sanda suka harbe sa kashe shi ma da cewa ai wani tsohon mai laifi ne wadda bai jima da zama tsagera ba wadda sai ta yi ya tsagerance ne yayin da ke zaman fursuna. 'Yan sanda ba su bayyana sunan ɗan bindigar ba, amma kafofin yada labarai sun ce sunansa Umar Abdulhamid al hussein wadda aka ɗaure saboda mummunar hari da wuka da ya kai wa wani fasinja cikin jirgin ƙasa a ƙasar. an ƙara samun bayanai kan ɗan bindigar ne yayin da dubun dubatan 'yan ƙasar suka hallara a fadin ƙasar baki ɗaya domin karrama mutane da ya halaka. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A nan Amurka masu tsaye alkali yanke hukunci sun tuhumi mutumin nan dan shekaru 42 da haihuwa Craig Hicks da laifin kisan kai saboda kashe ɗaliban wata jami'a su uku musulmi a jihar Carolina ta Arewa da ke gabashin Amurka. hukumomi suna tuhumar Craig da kisan Darth Baraka ɗan shekaru 23 da haihuwa da matarsa Yusar Abu Salha yar shekaru 21 da haihuwa da kuma kanuwarta Razan Abu Salha yar shekaru 19 da haihuwa. Shi dai Hicks makwabcin waɗannan mutane ne da ya kashe. Hakan nan kuma ana tuhumar sa da mallakar makamai. Kashe ɗaliban ya janyo zargi daga nan ciki da wajen Amurka cewa ana rashin adalci ko bambancin addini a Amurka. Yan sanda suka ce ba su bankaɗo wani shaidar da za ta nuna cewa ɗan bindigar ya yi hakan ne domin ƙiyayya saboda addinin makwabtansa ba suka ce kisan ya auku ne bayan saɓani kan wurin aje motoci duk da haka jami'an gwamnatin amurka sun fara bincike domin su tantance ko an taka wata dokar ƙasa da suka haɗa da wacce ta hana nuna bambanci ko ƙyamar mutum saboda addininsa. A nan Amurka wasu sassan ƙasar suna fuskantar matsanancin sanyi a yayin da arewa maso gabashin ƙasar suka fara ƙoƙarin share ƙanƙarar da ta zuba musu har sau hudu cikin wata ɗaya, sannan yankin da na tsakiyar ƙasar da kuma kudancin Amurka su masu suke fuskantar ta su ƙanƙarar. A jihar Kentucky ƙanƙara ta tsaye da komi cik a birnin Frankfurt babban birnin jihar jiya Litinin. Gwamnan jihar Steve Bashir ya yi kira ga jama'a su zauna gidajensu idan ba ya zama dole ba. Ana tsammanin jihar za ta samu ƙanƙara da ta kama sentimita goma sha biyar da talatin da tara. Idan kuna biye da mu, kun ji kaɗan daga cikin doguwar hira da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido kan ficewar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo daga jam'iyyar PDP. Mahmud ya tambaye shi ganin irin dangantaka ta kud da kud da ke tsakaninsa da tsohon shugaban ƙasar. bai shawarce shi ba kafin ficewa daga jam'iyyar sai ya bayyana cewa lokacin da ya sa jinasan ta kamanta duk arewa eh, in ya ka ba majin san ba lokacin da zai zo hawa na biyu a najeriya hawa na biyu bayan ya zai ya a tabbas na farko kamin ya hawa duk arewa ba da zage shi ba duk arewa ba da zage shi ba ta kamanta lokacin nan na minista tun da ce ba a san arewa ba kaza me ba ga masa ba da haka mun kai wato da ke tarihi shin me ya faru jiya ne da shekarun jiya da bara fatan shi ne da alamai manyan mu yadda kasance zafi wannan ya ja nan wannan ya ja nan sannan su manyan idan abin ce masu ba su a su gyara an fata masa amma fushin da ya ba ne magani ba. To amma gashi ita ma PDP an waye gari kuma ta ce ta ma kore shi sa'o'i kaɗan bayan da ya ɗau wannan mataki. Ita ma ta yi wauta. Duk wanda ke PDP ɗansa ne. A lokacin da muke sa da shi da mu yake rigewa da Buhari ya sakar da shi zuwa sirri. Duk abin da a duniya na kin Buhari bai riga na ba. Isa sake takarar shi a 2007. ko bai takar da abu da ba idan ya duba yadda da buhari shekaru da suka yi takara sau ukun nan yadda yake zagin su akan ci haka zaka ka da kai ka to na ganin yanayin fushi a yanzu bai sa ce a ce fa jiya fa akwai jiya kuma jiyan nan gari ke kuma ga wata haifar jiya din bai kawata a ce saboda tun yanzu a ɗauka cewa jiyan ta fita mata ba akwai ta. To yanzu ga abubuwa sun faru, Janar Obasanjo ya yi fishi ya yaga katin PDP. PDP an waye gari kuma ta mace ta kore shi gaba ɗaya ma daga cikinta. a matsayin Sulalami do yanzu me ya kamata a yi kenan tsakanin PDP da Janar Obasanjo don a warware wannan matsala? Obasanjo ya san me Najeriya masa, ya san me taimasa, ya san masa karamci. Saboda haka idan da shi da yansa faɗan nan shi ne da nan zai gyara Najeriya. To mu je zuwa. Amma dai magana shi ne ina ganin cewa a matsayin dansa na siyasa ina ganin fushin uba da da a yi zage-zage kaza-kaza ba zai cewa wannan gidan gidan kyauke ba ne. duk inda kaje ayan ne wani wurin duk inda kaje ne ni dai magana shine kawai wannan abu ce shine manyan mu da sauran mabiya dukkan su su kalli Najeriya nan wannan kasar nan tabbas dama sun girma sun hau su babu iyaka akwai ƴaƴan masu tasowa ƴan shekara talatin zuwa ƙasa su ma kawata ce an ba su dama wannan kasar an musu tarbiyya mai kyan gaske Tarbiyyar da ba magana fushi ba magana mugunta ba magana kiyayya ba magana kawo babace bace domin su masu domin su ne manyan gobe. To me shawarar ka ga jam'iyyar PDP? Sai ka cewa kaji ko duk abin da uba ya yi ɗansa dan bai cewa nan ba na bane. Ha kuma duk illa da ko me illarsa ko me na kasarsa ko me ya zama a duniya in ma ɗan giya ne in ma mashayi ne in ma me dan dai wannan mutumin ne. saboda cewa ba na son sa bai zama bashin ɗansa ba bayan jonathan da buhari na shekara biyar babu su a siyasance amma akwai najeriya nan baka ganin cewa wasu za su fassara waɗannan kalamai da kake a matsayin kaman silalami ɗaya hangi cewa yanzu ya kama tafarkin zama maraya a cikin jam'iyyar pdp ne tunda babansa ya tafi ka ji ko a musulunci maraya shi ne rashin ɗan ƙarfi baya da karfin zai rayu akan bakin abinci amma dan shi kansa sun da wani bukatun malaya kuma zai zama mai a rayuwata saboda haka fara da yana malayan kuma kara kuma kuma nan gaba ba na gama shekara takwas malayan kuma zan nisa najeriya malayan ne malayan kuma kuma dan shekara sha biyar ko ashirin koya.

Allah waye don ya Allah wa ba mutu ba wanka mai kiɗa na dawo. wasu uban yan banza wasu mai kata uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zan kiɗa taken kabas uban yan banza सबू में कटाए नाटक uban sangata. Kumbaya kuwa da nonon kula a shafa a lahira uban sangata. Kumbaya kuwa uban sangata a shafa a lahira uban sangata. A wuce bai zama aiki ba a bashi yan kawai ya zai dawo can. Aje a kwace yan kuɗi na talakawa, a zo a sha rawa a yi wasa ana ta sakarci mai kata uban yan banza. daga kai nan muna tawa zafi aiki ba ba tsoban yan banza kuma ya kuwa uban ɗan gata kuma ya kuwa da nonon kula a shafi a kwallahira uban ɗan gata ka ba ni kalan na bar uban yan banza na yi gaban mai kata uban yan banza ga nan sun dawo gina gina yaya za a yi komai banza maza ka sa mai yanna ka to su dawo akwai wani na yana da mai yan shanu amma jiya ya kai su kasuwa ya kai do wasu ka sa yaran naka yau su kai mai hira su kashe shi tun da na san ɗanai amma kar su kashe ya tun da na san ɗanai su ɗauke kuɗin dai kawai su yi mai balshi can su bar shi da mata da yarafi mai kuka Bari kuma mu nufi jihar Adamawan Najeriya inda wata sabuwa ta kunno kai a fannin siyasa ga Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoto. Magoya bayan jam'iyyar APC da sun magoya da zanga-zangar lumana ne dauke da kwalaye da kuma ganye inda suka kara da manyan titunan fadar jihar suna ma nuna bacin ransu bisa abin da suka kira kamun dauki da ɗaya da jami'an hukumar EFCC kewa wasu kusoshin jam'iyyar a jihar batun da kuma suka ce ba zai sa su razana ba. Zai sa muke wannan jerin gwano gaskiya saboda irin cin fiska da da wulakanci da ake wa mutane mu a kama wannan a kulle to hajiya gashi kun fito wannan jerin gwano me yasa kuke jerin gwano nan eh saboda muna son canji a kasan ba tsoro ba gudu ba ja da baya a dai ranar juma'a ne jami'an hukumar efcc suka yi ma awon gaba da ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar sanata na jam'iyyar komando abdulaziz yako wato dan tsohon gwamnan jihar mutane yako yayin da jami'an hukumar kuma ma ke ci gaba da neman mahaifinsa ruwa a jallo kungiyoyin da suka shirya wannan zanga-zangar lumana sun ce dai ba gudu ba ja da baya ko da kuwa za a kama daukacin 'yan takarar jam'iyyar ne. Suna na Zayanu Sahabi. Dalilin da ya sa muka shirya wannan zanga-zanga da mutanen gari ba dalilin komi an kama a ci mai mutunci domin a ɓata tafiyan da ake na jam'iyyar APC. Mutumin da soja ya zama ina ga in a soja ya laifi ya kamata a kama shi a soja dinsa. Wannan ba ba su tsoro? A ba abun da yake ba mu tsoro. Eh, Suna na Awal Usman ne mai magana da yawon kungiyar One Voice Adamawa State. Wannan zanga zanga mun fito ne mu nuna wa bakin cikin mu da bakin rai akan abubuwa da jami'an tsaro ake suka yi ake amfani da su suna tsoyi ta yan takarkarinmu. To sai dai kuma wannan mana zuwa ne yayin da jihar Adama ta sake ɗaukan wani zafi game da wani hukuncin da ake sa ran yankewa a yau talata a kotun ɗaukaka ƙara game da karar da kakakin majalisar dokokin jihar Ahmadu Murfin Tire shigar yana ma neman da a maida masa kujerarsa na mukaddashin gwamnan jihar wato a cire gwamnan da kotu ta maido Mr. Balajan Gilari batun da ka iya bude sabon rikicin siyasa a jihar. To ko shi shin ya gwamnan ma ke ji ne game da wannan sabuwar damarwa Mr. Bibi Elisha shine kakakin gwamnan jihar Adamawan. Muna kira ga magoyan bayan mu kwantar da hankalin mu kuma su ba gwamnan goyon baya ana shiri ne yadda PDP za ta shiga zaɓe kuma a ci zaɓe. To wannan dai bai razana ku kenan. A ko kaɗan ko ko kaɗan ko da wasa. Ba ma ma tunani ma muna dauka dai kawai dai a za a shani ne kawai gobe don da a ganin mu ai ba za a canja ba mutum ya yi murabusa za sake canja wasika ne ko kuwa wata wasika ne sabuwa da za a yi. Ai idan an je kotu ɗaukaka kara abubuwan da aka amfani da su a kotu na na na na na na kasa shine ake duba a kotun da aka ɗauka kajara da shi ba wani sabon magana ne za a sake a kai can ba to akwai wasikan da sun gagara bayarwa nan da zai sake fito ko akwai ba za su kai ta kotun da aka kajara ba yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya yayin da kuma babban zaɓe ke kara masowa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Da motar siyasa ce, ɗan da kaɓawa. Eh, a wani bangaren kuma har yanzu ana ci gaba da kai komo dangane da zaben da hukumomi suka ɗage a Najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana. Akwai ayar tambaya akan hujjojin da aka bayar. Tambaya shine a lokacin da yake bada wannan tabbaci ga shi sakataren harkokin waje na Amurka John Kerry bai yi shawara da ainihin hafsoshin shugabanni na tsaro na ƙasar nan ba ne suka tabbatar mar cewar ba za su iya ba da tsaro ko kuma a za su iya ba da tsaro ba sannan ya ba da tabbaci ya yi alkawarin cewa za a yi gudanar da wannan zaɓen kamar yadda aka tsara sannan kuma su ainihin hafsoshin sojojin ƙasar nan sun zauna sun tabbatar wa 'yan najeriya cewar a shirye suke za a gudanar da zaɓen nan kamar yadda ya kamata kwatsam cikin lokaci kankani me ya kawo juyawa cewar ba za su iya ba da tabbacin tsaro a gudanar da zaɓar kamar yadda aka tsara. Ɗan kwamitin kamfe na shugaba Goodluck Jonathan Abdullahi Ali Kano ya musanta zargin na 'yan adawa. Duk wani hanyoyin da za a yi zaɓe a ƙasar nan. Jami'ar PDP ta tabbatar da cewa daga duk shirye-shiryen da INEC ka fara yi tun 2014 har zuwa yanzu. Babu abu ɗaya da INEC ka nema kan zancen zaɓen 2015 da gwamnati ba ta ba da shi ba. da wanda mutane suke tunanin cewa ko ah, zancen daga zaɓe wani abu ne da pdp suke da hannu a ciki na ganin wannan maganan ba haka take ba kuma abu ne da mutane suke bisa jahilci idan pdp ba ta da hannu a ciki kamar yadda ka faɗi me yasa shi kan shi shugaban ƙasa yake bayani a kullum ya samu kafa cewa za a yi zaben nan kwatsam kuma sai aka waye gari aka kawo wasu hujjoji da ma mutane ke ganin hujjan nan ba ta da tasiri na maganan tsaro tun da shekaru biyar da rabi kenan ana cikin halin da ake ya kamata mu rinkaiwa shugabanninmu adalci saboda shi aka ce miki zance na shugabanci ne abu ne mai mutukan wahala kuma ya kamata mutane ko da wani lokaci mu rinkaiwa kanmu fatan alheri bidani da ke kowa ya sani zance ne na tsaro wasu sojojin haɗaka da suka shigo yanzu ake yakin kau da wannan matsalolin da muke ciki tunda suka shigo ana samun nasara kan wannan abubuwan da ake sai suka ga cewa to in aka ɗau wannan ɗan lokacin zai iya ɗan taimaka lokacin a ɗan samu ɗan kwanciyar hankalin da ake tunani za a samu a wannan wuraren har a zo a yi maganan yin zaɓe zance ne na tsaro ba wai zance ne na ko pdp suna tsoron a yi zaɓe ko kai a yi zaɓe ba abin jira a gani shine ko jami'an tsaro za su iya samun nasarar dawo da tsaro a makonni shida in an yi la'akari da harin da 'yan boko haram suka kai gombe a ƙarshen mako inda suka raba takardun gargaɗin sa kafar wando ɗaya da duk wanda ya fito zaɓe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC yanzu kuma ga wannan matashiya. Wai mai janar Buhari ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. We must avoid provocative statements. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all consent Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a, in ji tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan. To me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa? Wannan doka ta hana. Dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa. Saboda haka. Mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina. Tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba. Zai Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin Mai ramin ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marama ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta. wannan ne gina da min mugunta. Mu gargaɗe mai gina da min mugunta. Kowa shirya abu na daidai inda ya yi shi domin Allah kai ko kan zo. To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum. Sunana Muhammad. Kwallo Hadiza yawon najeriya jihohi hausa don allah ku wani dama ina ga yan uwana yan najeriya wanda suke fushi a kan harkar zaɓen nan da allah na kira ga yan uwana yan najeriya kada su yi fushi duk abin da ya zo mana a kan wannan harkar zaɓe kada mutane su yi fushi har su rinka yaga katin su ko kuma sai da katin su don Allah jama'a kar a fushi a ajiye katin zaɓe sai ranar zaɓe ka ɗauki katin ka ɗauki ta dangala a kan jam'iyyar da ke wannan shi ne abin da ya kamata wannan shi ne ra'ayina na gode amma zalanga makwalla ɗaya zaɓe za na jira a huta lafiya kuna magana da umar mai halawa zungon shagarar lokal gwamna ra'ayi ne shi ne fitar obasanjo a fatin pdp bai zamo abin mamaki ba saboda kasawa fatin pdp da irin manufarshi a takaice shi ne ne umar mai harawa zangon shagarar local government a huta lahiya magana magan hamidu daga nan mutum a riyar yanzu bisa jamhuriyar niger gaskiya gwamnati niger in mutanen da magaran suna da matsalan ruwan sha a samo ruwan sha mutanen da magaran na gode assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana baffa adama fata daga gombe jihar adamawan najeriya da na game da fitan general obasanjo daga jam'iyyar pdp a yau fitar general olusegun obasanjo daga pdp wallahi wata babbar asara ce ga jam'iyya mai mulki ta pdp duk wanda yake ganin cewa barin obasanjo pdp ba wani abu bane to wallahi ba dan siyasa bane kada ka manta shugaba tsohon shugaba obasanjo tsohon general din soja ne kuma ya kwashe kusan shekaru goma sha biyu yana mulkin najeriya kuma dattijo ne mai shekaru wallahi ya kamata jam'iyyar pdp ta sauke cutocin ta yi makoki na kwana uku kuma duk wanda yake gani cewa a najeriya akwai wani mutum da ya fi ubasanjo tasiri ko a arewa ko a kudu yana gani akwai wanda ya fi ubasanjo karfi to tamkar yana cewa ne kenkeso ya fi giwa karfi ku huta lafiya mai magana babba adama fata daga gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum kafin mu karkare ga takaitattun labarai Amurka ta ce ta damu ainihin kan taɓarɓarewar al'amura ciki da kewayen garin da ake kira da Belseve inda ‘yan tawaye da suke samun goyon bayan Rasha a Ukraine suke ƙin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙasa da ƙasa ta shiga tsakani aka ƙulla kan rikici da ake a gabashin Ukraine ɗin. Masarar ta kuma kai wani farmaki da jiragen yaƙi a gabashin Libya jiya Litinin a wani matakin ramuwar gayya ba tare da wani ɓata lokaci ba saboda kisan gillar da aka yi wa Kiristoci ‘yan Masar mabiya ɗariƙar Coptic 'yan ƙungiyar ISIS a Libyan suka aiwatar. A ƙasar Denmark kafofin yada labarai suna ba da rahotannin cewa ɗan bindigar nan da ya kai hari a wani taro kan 'yancin magana da kuma wani wurin ibadar Yahudawa a birnin Copenhagen wadda tuni 'yan sanda suka bindige shi da cewa wani tsohon mai laifi ne wadda jami'an tsaro suka san da zamansa wadda ya tsagerance bayan da ya zaman fursuna. To madalla masu sauraro nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na harin jimlau. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba Imam Aliyu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.